Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu saurare sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da duniyar mu a yau. Bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na rayuwar zamantakewa sai kuma Afirka a yau.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu mu sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Tahir Amin Raji ya fara da karanto mana labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta yi allah wadai da amurka dangane da kwace jirgin daukar kaya wato cargo mallakin kasar venezuela dakarun kare juyin jihali musulmi nan kasar iran wato irdc sun gwada yadda za su wargaza sansanin jiragen yakin a kasar isra'ila samfurin f-35 da ke kalmacin a haramtaccen kasar isra'ila sai da hassan nasrullah shugaban kungiyar hezbollah ya ce tsayawar daka da haƙurin mutanen gaza ba shi da tabka a tsawon tarihin bil'adama yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar iran ta yi allah wadai da gwamnatin amurka saboda kwace jirgin ɗaukar kaya wato kago mallakin gwamnatin ƙasar venezuela wanda kuma ta saya daga hannun kamfanin jiragen sama na mahan da ke nan ƙasar iran tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto nasir kan'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa abin da amurka ta yi fashi ne jirgin samfurin boeing 747-300 ƙirar ƙasar amurka ne wanda ya kasance mallakin kamfanin jiragen sama na mahan na ƙasar iran wanda amurka ta sanya wa takunkumi kuma daga farko an tsare jirgin na watanni ashirin a kasar argentina a shekarun da suka gabata kafin wata kotu ta sallami jirgin sannan a halin yanzu jirgin ya isa jihar florida na kasar amurka dauke da tutar kasar venezuela majiyar ta ce gwamnatin kasar amurka ta kwace jirgin zuwa abinda hali zai yi nan gaba dakarun kare juyin juhali musulunci nan kasar iran irgc sun sami nasarar gwajin wargaza sansanin jiragen yaƙi samfurin f-35 na hannun kasar isra'ila da ke sansaninsu a palmacin kusa da birnin tel aviv babban birnin haramtaccen kasar tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto kamfanin dillacin labarun tasnim na kasar iran na cewa dakarun sun yi amfani da makamai masu linzami samfurin emad wanda ke amfani da makamashi na ruwa-ruwa inda ya sami bararsa da ke tsawon kilomita 1,700 daga inda aka cilla shi tare da kuskure wanda bai fi mita hudu ba dakarun da ya sun gudanar da wannan gwajin ne don shirin shiga yaƙi da ƙasar isra'ila idan ta kama da kuma yadda za su wargaza wannan sansanin jiragen yaƙi mai muhimmanci na f-35 kira ƙasar amurka wanda yake a sansanin jiragen da ke kilomita goma sha biyu daga birnin tel aviv babban birnin haramtaccen ƙasar isra'ila a cikin watan da ya gabata ne dai firayim na ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya ziyarci sansani ya kuma yi barazanan farwa a ƙasar iran da yaƙi tare da amfani da wannan jirage wannan gwajin dai ya tabbatarwa dakarun irgc kan cewa suna iya wargaza wannan sansanin da kuma lalata dukkanin jiragen yakin harfi kasar isra'ila da suke cikinsa a duk lokacin da yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙasashen biyu babban magatakardar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar lebanon said hassan nasrullah wanda ya gabatar da jawabi a birnin beirut a jiya talata ya bayyana cewa abin da yake faruwa a gaza na kisan kiyashi ya kamata a ce ya girgiza dukkanin wani mahaluki a duniya babban magatakardan kungiyar ta hezbollah ya ce bayan gushewar kwanaki 130 daga shelanta yaƙi a kan al'ummar gaza harce ƙasar isra'ila ta kasa cimma manufar da ta ayyana a yaƙin har ila yau said nasrullah ya ce isra'ila mai ƙarfi tana nufin hatsari ga wannan yankin baki ɗaya amma ya fi ta zama mai rauni ce ake iya takawa birki har ila yau sai nasrullah ya yi ishara da cewa hare-haren da kawancen gugurma yake kaiwa kan harfi kasar isra'ila da manufofinta a wannan lokacin ya sami nasara ne albarkacin dakarun kare juyin halin musulunci a nan kasar iran masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wani dan majalisar dattawan amurka chris van hollen daga jam'iyyar democrat mai mulki a kasar ya ce killace yankin gaza da kuma hana mutanen abincin da za su ci cikin ganganci laifin yaƙi ne a wani jawabin da ya gabatar senator van hollen ya kuma ce yara a gaza suna mutuwa saboda hana su abinci da gangan a yankin gaza wanda hakan laifin yaƙi ne kuma duk wanda yake da hannu a hakan shi ma ya aikata laifin yaƙi dan majalisar dattawan na amurka ya kuma yi tambaya kan cewa amurka za ta iya yin wani abu akan wannan al'amarin da kuma shi kansa shugaban ƙasar amurka joe biden a gefe ɗaya kuma majalisar ɗinkin duniya ta bakin hukumar abinci ta duniya wato fao ta yi gargaɗin cewa mazauna yankin na gaza suna fuskantar yiwuwar da ba su taɓa ganin irin ta ba da kunci a dukkanin nau'o'i uku na yunwa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tumarilla a gaida Tahir Amin Raji dauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ko a wannan shiri na dunar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke da alaka da batutuwa na ƙasa da ƙasa da fuskokin tsaro ko siyasa tattalin arziki zamantakewa a yau shirin zai dubi ne akan wani sabon shiri da kamfanoni suke da shi da kuma zammar fara amfani da shi a wasu hanyoyi na fasahar zamani domin rage ko kawar da iska mai gurɓata yanayi da muhalli a duniya da kuma ya amfani da hakan a matsayin wata hanya wadda za su kara samun kuɗaɗe na bunƙasa jarinsu ta fuskoki daban-daban wannan shi ne abin da shirin zai dube a sa da fata masu saurare za a bi musu na hankali domin jin cikakken shirin. har kullum manyan kasashen duniya masu tafiya akan manufa ta jari hujja suna amfani da kowace irin dama domin ganin son amfana da ita ko dai amfana ta kai tsaye ko kuma amfana da ita ta wasu hanyoyi waɗanda ba kai tsaye ba amma dai daga ƙarshe dai ribar hakan za ta koma zuwa gare su ne manyan ƙasashen duniya dai su ne suke mallakar manyan kamfanoni waɗanda suke samar da yanayi wanda yake haifar da gurɓatar yanayin iska hakan ko ta fi kasancewa ne ta hanyar fitar da hayaƙi ko sanadarai da kamfanoninsu da masana'antunsu suke yi wanda kuma sau tari kasashe marasa galihu a duniya da kuma al'ummominsu su ne suka fi sama ragunan layya daga abin da waɗannan kamfanoni da masana'antu suke haddasawa na gurɓata yanayi da iska da kuma samar da yanayi da ke lalata muhalli da kuma samar da iska wanda kamfanoni da masana'antunsu suke haddasawa na gurɓata yanayi kamfanoni ko kuma mutane kan iya amfani da kasuwar domin biyan diya dangane da hayaƙi mai gurɓata muhalli wanda suke fitarwa ta hanyar sayan lamuni daga kamfanoni da ke ragewa ko kuma kawar da hayaƙi mai gurɓata muhalli hasashen da ake yi na samun sauyin yane a kasashe waɗanda suke ƙoƙarin daidaita ci gabansu da kuma abubuwa waɗanda suka saka a gaba dangane da kiyaye muhallinsu ya jawo abin da duniya take cike a halin yanzu. kamar yadda shiri na undp na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana shirin iskar carbon wanda ake kira da carbon markets shi ne dai wanda ya hada hada hadar rage illar hayaki mai gurbata muhalli inda ake saye da sayar da lamuni a kan hayakin kamfanoni ko kuma mutane kan iya amfani da kasuwar domin biyan diya dangane da hayaki mai gurbata muhalli wanda suke fitarwa ta hanyar sayan ne daga kamfanin da suke da alaka da hakan a taron cop 28 na majalisar ɗinkin duniya wanda a gudanar a birnin dubai na haɗaɗɗe daular larabawa an sanar da ƙarin yarjinoyi dangane da kasuwar ta carbon a afirka inda ake sa ran samun ƙarin dala biliyan shida zuwa shekara ta 2030 za a yi hakan ne ta hanyar biyan diya ga kamfanoni da suke ƙoƙarin rage fitar da hayaki mai gurɓata muhalli ta hanyar bayar da gudunmuwar ayyukan rage gurbata muhalli waɗanda suka hada da kiyaye dazuzzuka tun bayan ƙaddamar da shiri a taron na cop 27 a ƙasar masar da aka yi an cimma wasu sabbin yarjejeni na daidaitawa da ƙasashe na liberia zimbabwe da kuma kenya kan wannan batu aikin arewacin kenya na rangelands carbon project wanda aka fara a ƙasar ta kenya cikin shekara 2012 an yaba da shi matuka a matsayin shirin kawar da hayaki mai kurɓata muhalli mafi girma a duniya a halin yanzu ana gudanar da ayyukan kiyaye muhalli na al'umma guda goma sha hudu wanda ya kai kadada miliyan hudu da digo bakwai a duk faɗin marsabit isilio laikifiya da samburu makiyaya waɗanda suke cikin aikin suna amfani da dabaru daban-daban waɗanda suke ɗorewa kamar sauya wuraren kiwo wanda yake ba da damar kiyaye su su sake tsirowa waɗanda suke tattara hayaƙi mai gurɓata muhalli da kuma adana shi ta hanyar maido da sama da kadada miliyan biyu a cikin yanayi na ciyayi daga yanayi mai bushewa aikin carbon na arewacin kenya yana shirin kamawa da kuma adana tan miliyan hamsin na sanadarin carbon dioxide wannan ya zo ne daidai da hayaƙin da ake fitarwa a duk shekara na motoci sama da miliyan goma kamar yadda shirin northern rangeland strats ya bayyana wannan tan miliyan hamsin din ana sa ran samun su ne a cikin shekaru talatin inda ake sa ran za su samar da biliyoyin daloli domin al'ummomi da suke zaune a waɗannan wurare ayyuka kamar aikin nrt yana rage gurɓata muhalli sannan kuma sana shan caccaka duk da nasarar da suke samu ta fuskar gudanar da ayyukan nasu tare da wasu masu suka suna kiran sa wani nau'i na gurɓata muhallin suna ganin cewa wata sabuwar hanya ce ta biyu ta biyan kuɗi domin kyaye muhalli ita ce kama waɗanda suka yi barna da kuma laifuka nahiyar afirka tana da ƙarancin iskar carbon dioxide da sauran hayaƙi mai gurɓata muhalli da ke toshe zafi daga tserewa zuwa sararin samaniya da kuma ɗumamar duniya da kuma ƙara yanayi ya yi zafi a duniya wani rahoto wanda survival international wata ƙungiya mai zaman kanta da take taimakawa al'ummar ƙabilu su yi amfani da 'yancin na rayuwa da kuma cin gashin kansu ya bayyana cewa an gano aikin carbon rangelands na ayyucin kenya yana sauya salon kiwo na asali da kuma kawo barazana ga lafiyar mutane rahoton ya kuma bayyana cewa aikin bai samu amincewa ba da umarni na al'ummomi waɗanda abin ya shafa kamar su samburu randili da kuma burana waɗanda dukkansu sun dogara ne da filayen kiwo na dabbobinsu. su sai dai shirin na nrt ya yi watsi da rahoton na cibiyar survival international wanda ta fitar wanda take bayyana shi a matsayin kuskure tana mai bayyana cewa an gudanar da babban tsari na amincewa a cikin harsuna na gida hukumar ta ci gaba da cewa a cikin shekaru uku na farko kashi 60 cikin 100 na dukkanin kudaden shiga na wannan aiki za su shiga ne a cikin ayyukan ci gaban al'umma haɓaka aikin carbon al'amari ne wanda yake da tsada wanda yake buƙatar sa ido sosai don ya kasance mai ƙarfi da kuma inganci kamar yadda wani masanin kimiyya ta sauyin yanayi george mckinney ya shaida to jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin mu da kowa da kowa ne ke kufatan fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a gidan rediyon BOH sunana Comrade Sabi Ibrahim Jahuna albasan jihar Kano a fadin Najeriya. Muna godiya bisa wannan dama da kuke ba mu ma domin mu faɗi albarkacin bakin mu. Abu na farko dai shine akwai yanayin abubuwan da abba gida-gida wato gwamnan Kano ya shirya na wajen bankaɗo da kuma gano yanayin da ake ajiye kaya kaya na 'yan kasuwa da suka saya a da zummar za su ajiye shi sai ya yi tsada su fito su sayar wannan wani hoɓasa ne wanda ya kamata a yaba shi iya injiniya ta kabir yusuf a bisa wannan kokari da ya yi na wajen bankaɗuwa to amma akwai wata matsala da baya da kura shi ne idan ya kasance su sun saya tsada sun ajiye shi sun biya kuɗin mota sun kawo shi sun ajiye a yanzu kuma an bankaɗo shi akan cewar za a sai da shi arha to ina ganin kamar an yi wani abin da a tsifa ko kuma ce kitso da kwarkwata kenan saboda shi shugaba har kullum ana bukata ya zama adali to ya kamata a raba adalci idan gwamnati ce za ta saya ta ba su kuɗi ta sayar da kuɗaɗenta a tara mata to idan kuma ba haka ba ba za su yi abu tsada kuma a zo a sayar musu arha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na tukurfi mc remawa dan najeriya mazaunin nan a karagana boh tehran ina yi muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya ɗaukacin ma'aikata yana mai farin cikin taya ku murnar zagayowar wannan rana ta rediyo babu shakka rana irin wannan ta rediyo a duk shekara muna alfahari da ita a bisa yadda rediyo yake taimaka mana yake ƙara wayan mana da kai yake ba mu gudunmuwa sosai ta yadda muke yada manufofinmu da sauran dai al'amura na ci gaban yau da kullum da rediyo yake kawowa a cikin al'umma gaskiya rediyo abin alfaharinmu ne mu mu masu saurare ne yau da kullum hakika babu rana da za ta fito ta faɗi ba mu saurari rediyo ba saboda dukkan wani labari da za mu duba a shafika na sada zumunta ba su kai mana a ce a gidan rediyo muka saurare su ba saboda mun tabbatar da waɗannan su dai ba za su taɓa su faɗi zance irin wanda za a iya shaci faɗi a midiya ba na haka ina yi wa ɗaukacin 'yan jarida na duniya fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. assalamu alaikum gidan rediyon iran mai albarka da fatan kuna lafiya ina gaida ma'aikatan ku gaba daya da fatan allah ya daɗa maku lafiya da karfin gwiwa gudanar da ayyukanku da allah ina son ku bani dama in yi kira ga yan uwanmu da ke nan cikin garin 'yan kasuwa ga dai watan azumi ya tinkaro kuma an san garin maraɗi gari ne na alkhairi gari ne wanda yake mai jinkai da tausayi da taimako wanda dama haka aka gada tun kakannin kakanni dan allah halin da aka sani gare ku yan kasuwa maradi ku dage da Allah ku ta wannan halin wanda aka sani ga kakanninku da iyaye ku dage da Allah ku ta haka ku sassauta matalakawa kaya kuma ku ta raba arzikin da Allah ya baku ga bayin Allah wannan shine asusun da za ku yi wa ku a lahira eh da Allah ku yi haka nan yan kasuwa ku daina kallon abin nan hannunku ku daina kallon abin da Allah ya sa hannunku ku kalli sakamakon da Allah zai maku gobe kiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi kuna magana da malam abdulkarim dan katsarin maradi da fatan kuna lafiya Allah Allah ta shi ku lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa wani galma wakilin masu kiwa da sarari na reshen tawa. Sai mu ce mu abin da muke roƙo ga Allah irin da shugaban ƙasa Abdulrahman Shani irin wannan abu da sun ka samu tsakanin shi da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmadu Tinubu. Gaskiya wannan kalamuka na shugaban matsayin shugaban ne bai kamata ba. Bai kamata ba duk wanda kake matsayin ka shugaba ka yi wani kai mai wani magana da bata kamata ba na magana fatal wannan sai mu ce ubangiji ubangiji Allah ka daidaita da al'amari ka daidaita da al'amari ubangiji Allah subhanahu ta'ala ka ba da haɗin kai matsayin Najeriya matsayin Niger matsayin jama'a da Allah Najeriya da jama'an Niger uwa ɗaya uba ɗaya ake ba wanda ya raba su shi ubangiji Allahu Allah subhanahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na barkan mu da warhaka mai magana Lawali Alo daga Niyami a jamhuriyar Niger. Nijar eh, ra'ayina yau dangane da maganan da shugaban mulkin soja na ƙasar Nijar da ya fito ya yi so gaskiya 'yan ƙasa sun saurare shi kuma sun ji manufofin shi so abinda muke kira ga shi shugaban ƙasa da ya sa ya dubi halin da ƙasa take ciki kuma abubuwan ta ci gaba suke ba baya suke yi ba ya kamata mu gane kan cewa lalle mun jinjina mai sosai ta yadda suka yi tsayin daga haka rabu da eh, faransa da masu manufofi irin nata amma wayannan ƙasashe makwabtanmu ba zai yi mu rabu da su ba hankali da mu na yau da gobe musamman harkar kasuwanci dole sai da suwa saboda haka ya kamata a dibi hanyoyin da za a daidaita harkar kasuwanci ko da mun fita daga cikin kungiyar sai da yau ko ecowas to muna buƙatar mu ci gaba da hulɗa ta yau da gobe da su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon tahiran mai muku magana alkasun baba lima har daga jihar agadas a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta afirka dangance da ranar rediyo ta duniya sai mu ma daukakin al'ummar duniya gaba daya musamman ta afirka bisa wannan rana ta rediyo rediyo abu ne mai mahimmanci kwarai bisa duniyar yau da ake ciki saboda ko ba komi ka samu labarai daga duk inda kake in yau akai abu daga cikin duniya ko ina zaka samu labarai kenan radiyo tana da mahimmanci muhimmanci duka abubuwa wanda gwamnatoci suka yi na duniya tana ake samun shi muna kira ga yan jaridu da shugabanni na radiyo su inganta ayyukansu na radiyo tunda kowane aiki akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba muna yan jaridu barka da wannan rana kuma muna musu farin ciki kwarai al'ummar duniya gaba ɗaya muna mata barka da wannan rana ta duniya ta rediyo mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadis a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mure biyo ta da farko dai suna na sani da waleska da ke nan cikin garin tsatsuburin a cikin sha ta magaram jamhuriyar nijar wanga rana ta radio ta duniya to ya kamata mu shinshina wa ke kanki wanga uwa maba da mama in ce mure biyo a bisa damun baki da kike ba mu a kodayaushe mu bayyana abin da ke ci mana tuwo da tuwa kwarya kama tattalin arziki ne kama siyasa ne kama noma kai duka dai abin da ya shafi dan adam kina ba mu dama muna faɗin albarkacin baki mutu albarkacin wanga rana ina yi wa dukkan ma'aikatan ku na boh fatan alkhairi da sauran kafafe ma na duniya kamar su dw su rfi su cri duka ina mashi fatan alkhairi a madadin wanga rana allah ƙara ɗaukaka allah ƙara mana lafiya da wadata da ma zaman lafiya a ƙasashen mu musulmi sani dawu alaska da ke nan cikin garin tsatsun burma a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kirayoku daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar gaskiya na ji daɗi kuma na yi farin ciki game ga bayanin da shugaban ƙasanmu ya yi na baya bayan nan game ga eh, harkokin da ake ciki a ƙasa kuma da ma makiya wanda suke nuna mana kiyayya iri da iri gaskiya mun ji daɗi da ya mana wannan bayanin kuma sosai 'yan ƙasa wanda ba su gane ba ma yadda ƙasa take tahi sun gane mu dai yanzu kiran da hankalin da zan ma 'yan nijar yara su ringa taimako saboda duk wanda kaga kayi shi karfi ka ringa taimaka mishi a haka za mu gudu tare mu tsira tare amma aka ce babu taimako ko matsala assalamu alaikum boh tahiran kuna magana da ya haladu mustapha inuwa murya daga nan karamar hukuma daura ta jihar katsina memba na masu kira da sauraro rediyo ta afirka hakikanin ah, bayanan da na asalin rikice-rikice da ke faruwa a jihar jihar plateau a najeriya to wannan su abin su suke yi duk inda hausawa suke dudan ba tashin hankali sai nema ba don shi yasa ake ta musu abin da ga dama ake ta musu abin da aka ga dama ba a gani yanayin abubuwan ba mai magana baba ya halar da mustapha inuwa murya daga karamar hukumar daura ta jihar katsina memba na masu kira da sauraro rediyo ta afirka a tashi lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Radio BOH Hausa jamfure Musulunci ta hiran mai magana Sa'adu Isa jamfuren Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia. To sai in ce kuma taron ECOWAS da suka yi a Najeriya birnin Abuja taron shan shayi. Duk da cewa mu 'yan Nijar Allah ya mu da haƙuri da juriya kuma muna mutunta duka wanda ya mutunta mu kuma ba ma taɓa mutum in dai ba shi ya taɓa mu ba. Akasi mahi yawanci ana riƙa magana akan mu ko ta harkar social midiya ne 'yan Nijar da sauran duka wa'ansu mutane masu manganu a kan Nijar. Mu kuma 'yan Nijar mun ba za mu iya jure wannan wulakanci ba dole ne muna iya tashi marsa martani ko ga ne ko kuma kai ko dan wane ne kuma kai ko wane ne. Na gode biyu Hausa mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni ƙasar gambiya tashi lafiya. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana alkasum ne a Gades jamhuriyar Niger. A yau na shigo shiri ina so za a bani dama ina so bayyana ra'ayina saman wannan jawabi wanda shugaban kasa Abdullahi Tani ya fito yamma 'yan kasa irin yadda suka saba. To gaskiya wannan jawabi kowa ya bibiye shi to mu ya 'yan Niger talakawan Niger sai mu ma Allah godiya saboda shugaban kasa ya yi zaizaya duk abin da ya kamata 'yan kasa su sani a yadda 'yan mulkin farfulla 'yan mulkin demokuraɗiyya ba yadda za su fito su yi wannan zazzaka wadda shugaban ƙasa ya yi a jiya kuma mu 'yan nijar muna goyon bayan su ɗari saman ɗari duk inda aka dabaibaye kasanmu duk inda mu aka hana ta motsi wajen bangaren alaka da wasu kasashe wannan muna kokowa da shi mun tabbatar da zalunci ne zalunci ne wannan kuɗi ma da muke amfani da su lokaci ya zo wanda za mu barrance musu saboda ana ta ne da zalunci yadda baka tunani assalamu alaikum boh sai memba ne ni haladu mustapha na masu kira da sauraro rediyo ta afirka a reshen jihar da magaram alhamdulillahi muna kara jinjinawa dakarun hezbollah akan ayyukan da suke yi a kan isra'ila akan yahudawan sojojin yahudawan isra'ila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio tehran radio biyoci radio musulunci da ke iran da farko sunana malam kabiru da ke nan maraƙi dan gulmi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da saurare reshen jihar maraƙi to alhamdulillahi dangane da abin da shugaban ƙasarmu ya bayyana ma 'yan ƙasa dangane da hitan mu ecowas dangane da da kuma babu ja da baya babu zancen komawa dangane da kuma abin da ya shahi yin kuɗin mu namu na tsakaninmu da mali da burkina da kuma kin sakin tsohon shugaban ƙasa saboda barazanar da ke cikin kasa da al'umma da kasashen waje abu ne mai kyau kuma wallahi ana son shugaba duk lokacin da wani abu ya shiga ciki ya hito ya ma 'yan ƙasa bayani la'alla insha Allah cikin kashi uku cikin kashi hudu wasu za su gamsu wasu kuma ba za su gamsu ba haka muna godiya yadda 'yan ƙasa suke gane wasu al'amura ta hanyar baki bakin shugaban ƙasarmu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulun. Suna na Muhammadu Dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Niger. Magana da zan yi zuwa ga shugabannin mu biyu na Niger da Nigeria. Yanda muke tsakanin mu da Nigeria, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. Bai kamata ba shugabannin mu suna wanga ya faɗi wanga A'a, an guda ya faɗi guda ya ƙara shi kawai. Mu ci gaba da aikin a ƙasar mu. Eh, akwai tashi hankali kama daga Nigeria har Niger duka tashi hankali kuma cikin kannin yaya muke muke ake ciki yanzu su tsaya su gina mu su ga harkar sekirite harkar tsaro inda ya kamata ba hudi ma mun gai hudi wangai hudi ba mu dai a matsayin mu na yan ƙasa bai kamata wannan ba sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fadar mazajen daga nyamai niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bai wace murya Iran. na da zan bada dangance da bayanin da shugaban kasa mai girma Abdulrahman Chani ya yi dangance da wasu matakai da sun ka ɗauka abin yabawa ne muna godewa Allah kuma da Allah ya ba wannan magabata wanda sun kasan ciwon kasa sun kasan ciwon Nijar wanda suke yi zahiri su gama 'yan kasa menene Nijar take ciki menene ne ta kumsa wani alaka ta kulla wanda alakoki sun karata aka aka samu hannu dangance da sauran kasashe da sauran kungiyoyi wannan ba ta taɓa samun irin shi ba a tarihin ƙasar Nijar sai wannan lokacin wanda talaka zai san menene Nijar ta kula da sauran ƙasashe musamman ƙasa ƙasa Faranshi wadda take azzalumwa wadda ta zalunci ƙasar Nijar ta zalunci talaka shekaru da dama gaskiya sai mu ce duk wanda suke adawa da wannan to ba mutane bane masu kishin ƙasa haka yana godiya mai magana Ali Bankula mamba ne na wannan kungiya ta masu kira da saurare daga nan Maradi Assalamu alaikum warahmatullahi da alawa barakatuhu gidan rediyo mai albarka na Iran to alhamdulillah da kuke ba mu dama muna tofa albarka albarkacin bakin mai magana isa rabu abdu wanda yake birnin masarata gaskiya ya mu ce alhamdulillah ala kulli halin gaskiya nijar niger tana ci gaba kuma muna godiya da jama'ar da suka kama gaba daya aka hudda nijar daga cikin wannan tashin hankali mun huta gashi mun huta daga ecos gashi wani tallafi ya zo mana alje za ta kawo mana likita za ta kawo mana eh, madarasa ta zo ta sa a nan kasar agadas to wannan ma duk ci gaba ne ga shugaban kasar mu ya hoto ya yi bayani da hausa kowa ya ji insha allahu mu kama addu'a kawai allah ubangiji ya kara ɗaukaka nijar allah ubangiji ya kara ɗaukaka nijar kawai shine addu'a yan uwa shine kawai za mu yi ta yi mu gama kan mu zama tsintsiya madar mamaɗe Nijar insha Allah sai mun huta daga cikin tashin hankalin nan da muke ciki kuma muna cikin huta ma. To ina ga da kai ne ma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Yanzu kuma ga shirin nan na rayuwar zamantakewa. rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na zamantakewarmu. Wannan shiri na zamantakewarmu kamar yadda muka sani ne mun shiga kawo wasu abubuwa na nasihohi da nusarwa da wa'azi da Lukmanul Hakim yake waɗansa. Kuma mun yi bayani irin abubuwan da ke tattare a cikin waɗannan nasihohi waɗanda gaba ɗayansu zamantakewa yake nusar da mu yadda za mu zama tare da al'umma ba ma al'umma ba hatta da farko ma yadda za mu kasance cikin mu'amalanmu da ubangijinmu mahalicinmu subhanahu wa ta'ala sannan yadda za mu kasance a zamantakewar mu tare da iyayenmu duk wannan magana ta fito a cikin surat lukman shi yasa muka ɗauko wasu ayoyi daga cikin wannan sura surat lukman muke ainihin bujiro da ita domin mu ɗauki al'amura na zamantakewa a cikin wannan nasihohi da wa'azi da ke tattare da wannan sura mai albarka to idan masu waro na tattare da mu kuma na tare da mu a cikin wannan shiri mun yi bayanin yadda shi lukmanul hakim yake nuna wa ɗansa cewa ya tsaye da sallah sannan ya yi amrul ma'ruf ya kuma yi hani ga munkari ya ce waɗannan abubuwa in ya yi su sai ya ce to wasbir alama a sa ka kuma wato ka kuma yi hakuri ka jure akan abin da zai same ka wanda muka nuna cewa ashe zamantakewa idan mutum yana so ya ɗora ta akan doro na hakika to ya yi sallah zamantakewarsa kenan tsakaninsa da ubangijinsa alaƙa ce mai ƙarfin gaske da zai samar a cikin zamantakewarsa a ƙarƙashin rububiya sannan ya amrul ma'ruf ya kuma yi nahayi anil munkar a cikin zamantakewarsa da sauran ababen halitta in yana irin waɗannan abubuwan to fa ba zai zama haka kurin ba wasu abubuwa za su tunkaro shi makiya Allah za su tunkaro shi sai ya ce to so kuma biyar alama sabaka sai ka haɗa da haƙuri ka jure domin za ka samu challenges to wannan don mun yi bayanin su a cikin shirin mu na baya to a ciki dangane da irin zamantakewar da ke tsakanin kai dan adam da sauran al'umma sai lukman hakim ya kuma ce da ɗansa wala tusa'ir haddakalin nasi wannan wani abu ne na wa'azi kada ka dinga karkatar da kanka ko kuma kana ɗauke kanka dangane da mutane wato kenan alama ce na nuna cewa kai wani abu ne su ba kowa ba ne kana wani ɗauki idonka ga mutane kana karkatar da fuskanka baka san ma ka kalle su saboda kai kana jin kai ka ka mallaki wani abu a duniya to wannan zamantakewa sai ya ace mummunan zamantakewa ce tsakaninka da al'umma shi yasa ya hana ɗansa cewa kada ya yi irin wannan yana ɗauke kansa daga mutane yana nuna cewa kamar su ba kowa ba ne ice wala tamshi fil ardi maraha idan kana tafiya a doron ƙasa ka kasance ba mai tafiya cikin alfahari kana ɗagawa ba kana nuna cewa kai wanne ba sai yake cewa dalili ma inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ubangiji baya son duk wani mai alfahari wanda yake fito da kansa yana nuna shi wani abu ne yana wani ɗagawa yana tafiya cikin wani al'amari na nuna cewa ni wane ne to Allah baya son duk wanda yake da irin wannan to kaga wannan duk dora mu ake akan zamantakewa ta haƙiƙa al'ummar nan ka zo shigewa a ku ne a hanyar gidanku ne a layin gidanku ne a kan titi ne a kan hanya ne kaga jama'a musamman irin mutanen nan da suke shigewa alhazawan nan ko kuma wani wanda yake mai wani mukamin ofis wai ya sayo mota ta miliyan goma ya to a cikinta an sa tintar gilas an zo shigewa ga jama'a an taru to ga shi ya kunna air condition wai shi gaba ɗaya yana ganin shi ya gama samun duniya baki ɗayanta to wayannan jama'ar yaya za a yi ya ɗauki hannunsa ya danna wannan gilas ɗin motar nasa ya sauko ƙasa ya ɗan fito da kansa ya ce da su salamu alaikum ai ba zai yi ba shi yana ganin ƙasƙanci ne wannan su suwaye su to kaga wannan karkatar da kai kaki karkato kaki kai da mutane kuma ka san cewa makotanka ne ka shigo layi ne za ka tafi gidanka su kuma suna bakin hanya a wannan layin sun taru watakila ba su da komai talakawa ne kai kurin sai dai su maka sannu da zuwa ta hanyar gilas ka kallo su kurin in ka ga dama ka daga hannu maka ka ba ka shige wanka to wannan zamantakewar zamantakewa ce mummunar zamantakewa wannan yana daga cikin irin abubuwan da lukmanul hakim a wannan aya din yake hana ɗansa wannan aya ɗin ta goma sha takwas a cikin wannan sura surat lukman yana da gaske in ma tafiya kake yi kana tafiya cikin ɗagawa kana cikin wani alfahari kai alhaji wani ne kai ofisa wani ne kai dokta wani ne kai ɗan kasuwa wani ne kai basarake wani ne wai kai kurin kai ba ka ganin kowa da gashi to irin wannan ne aka hana ba zamantakewa ce mai kyau ba ta saba da zamantakewar annabawa ta saba da zamantakewar ausiya'u ta saba da zamantakewar auliya'u ta saba da zamantakewar muminai baki daya to kaga shi isa wannan ba karamin wa'azi ba ne dangane da yanayi na irin zamantakewa dangane da al'amura na yau da gobe sannan a cikin ci gaba dai da wannan wa'azi da luqmanul hakim yake ba ɗansa sai yake cewa waka fi mashika sannan in kana tafiya ka dinga tafiya a cikin wani yanayi na wara'u malamai suka ce menene wara'un nan shine tsantseni kai ba mai tafiya cikin gaggawa farfarfarfar kamar wannan wanda yake taɓaɓɓe ba ba kuma mai tafiya a hankali irin wanda ake cewa masu tausayin ƙasa ɗin nan wai wai mai tausayin ƙasa wai yana taka ƙasa a hankali wai shi mai tausayi a'a tafiya cikin waƙar cikin natsuwa duk wanda ya ganka ya san wannan mutum bawan Allah ne tafiyansa yake cikin natsuwa shine waqsid fi mashi kaɗai abinda da hakim yake gaya wa ɗansa kenan ya yi tafiya tafiya wacce take duk wanda ya ganka ya san mutumin nan natsatse ne yana tafiyan shi shi dai ba a cikin alfahari ba ba a cikin wani yanayi ba na wanda aka gan shi a ce a bashi wata fassara ba a'a ka yi tafiyanka cikin wani yanayi wanda kowa ganka ya san cewa mutumin nan akwai waƙar tare da shi akwai wani tsantsini tare da shi to za mu tsaya nan saboda lokaci sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu alaihi muhammadu alaihi tahiri to yanzu kuma sai shirin na karshe afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a kan wanda ya gabace shi dangane da batun makarantar Madinatul Ahbab wa Talamis da ke ɗaiba unguwar rijiyar lemo a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron shugaban shirin. To a makon da gabata mun bude tattaunawa da Malam Naziru Saminu daiba wanda shine shugaban makarantar Madinatul Ahbab wa Talamis da aka yi bikin saukar Alƙur'ani mai girma na ɗalibai. a cikin bayanan da muka ji daga bakin abokin hirar tamu da akwai yadda nau'in saukar da ake yi a wannan makarantar ya kasu zuwa gida biyu tsakanin sauka ta zuku da kuma harda saukar zuku tana bayar da dama ga ɗalibai su zama masu iya karatun alkur'ani mai girma ba tare da tangarɗa ba na biyunsu kuwa su ne ɗaliban da suke haddace alkur'anin mai girma cikakken hadda wacce take da matakai mabambanta kafin a isa gare ta wato ɗalibi da ya haddace alkur'ani ana ɗora shi a kan wasu matakai da za a tabbatar da cewa haddar da ya yi ta zauna sosai wannan ne yasa muka yi wa abokin hirar tamu malam naziru saminu ɗai ba tambaya akan manhajar da makarantar take bi domin ganin cewa yara sun sami hadda mai inganci a tashin farko malamin ya yi mana bayani a kan karatun share fage na ɗora yaro akan tafarkin hadda kamar haka Eh, hanyar da muke bi kuma bayan yaro ma ya an biya mai alkur'ani tun daga eh, bisa tsarar doguwar magana ce hanyoyin da ake bi hanyoyi daban-daban daban misali an biya mai rabin sumuni ya haddace an ji shi ya yi musaffa ya yi hadda sati ya yi hadda karshen eh, zango a haka a haka har ya kammala alkur'ani ana jin shahadojin nan mabambanta za a ce ya yi saukar sara ta saba da saukar zuku to idan yana da karfin kwakwalwa za a ga sanda yake wannan yana tafiya da tilawarsa wani kuma sai bayan ya kammala wannan kuma sai malamin ya sake dawo da shi baya tsara mai nisif nisif ma'ana sumu ne hurhudu kullum ya rika yin hadda a haka hayya kai ya dawo da shi da izu ɗaiɗai a haka hayya kai ya dawo da shi da izu biyu to ana kyautata duk sanda yaro ya cika waɗannan ka'idoji to za a kaddara cewar zai iya yin hadda alkur'ani sau da malaminsa zai sa mai rana ya ce nan da sati biyu ko sati uku za ka fara hadda alkur'ani zai kuma zo ya yi in ya kammala zai sanar da hukumar makaranta eh, cewar wana zai yi hadda. To bayan wannan matakin da akwai wasu matakai guda biyar da suke biyo baya da ake ɗora ɗalibai a kansu kafin a kace a ce sun zama mahaddata. Ga ta bakin Malam Naziru Saminu Ɗaiba. Idan ya rage lokacin yin wannan saukar bikin saukar da akalla wata hudu ko biyar hukumar makaranta za ta sanar da malaman da yaran nan suke karatu a wajensu cewa lokaci yayi da za a fara jin hadda aji muna da matakai biyar kafin yaro mu ce ya kammala bayan ya kammala hadda alkur'ani mataki na farko shine a ce a ba da umarni ga malamai kowa ya je ya ji yaransa da yake kyautata zaton za su yi haddar nan a ce kowa ya je ya ji su amma kafin nan za mu zauna ko ya kawo mana proposal hasashe misali zan ce a aji na ina hasashen mutum 20 za su yi hadda wannan shekarar ko mutum goma ko sama da goma misali ko kasa da haka ya danganta da irin yaran da suke ajin so idan na faɗa makaranta za ta rubuta za ta baka dama ka je ka ci gaba da sauraro kuma za ta baka limit time sai daga nan zuwa ƙarshen wata kaza misali mu ce mu fara daga august sai mu ce to muna so zuwa sha biyar ga watan septemba watan tara kowane malami ya gama jin haddar yaransa dama da an ba matakai saurari kawai zai in ya kammala ko kafin haka ne ya kammala zai kawo mana littafi na yaron cewar ya ji da shi ga irin rakin da ya mai da sauransu to a matakin da za a iya cewa shine na biyu bayan kammala hadda a matakin farko shine shigar da dalibai a hannun wasu malaman daban ba waɗanda suka yi hadda a hannunsu a matakin farko ba to muna da kwamiti da muka ware shi kuma wannan kwamitin sakataren kwamitin zai kalla abin da yaron ya yi zai duba kuma malamai waɗanda ba su da alaka da wannan yaron za a tura yaron a ce to tafi wajen wani malam wane je ka yi haddar a wurinsa saboda haka zai je wajen wannan malamin shi ma ya hadda daga bakara har zuwa nasi saboda a kaucewa eh, sabo ma'ana abin da nake nufi a nan eh, kila malamin can nashi ya saba da shi sosai sau da wannan yana dan kawo dan tausayi a tsakaninsa dan abin da ba a rasa ba na kurakurai kila ya kau da kai ko wani abu makamancin wannan to don a tantance a tabbatar hadda ta inganta bayan shi ya ce ya haddace gashi ya rubuta mana a rubuce to za mu ɗau littafin kuma mu ba wani malami daban wanda bai da alaka da shi shi ma ya saurare shi idan ya tabbatar ya yi shi ma daga bakara har zuwa nasu akwai adadin gyara idan ya wuce wannan gyaran to za a dakatar da shi a ce ya koma aji ya sake bai haddace ba in kuma bai wuce ba shi kenan za mu karba idan ya kammala ta wajen wannan malamin malamin zai dawo da shi sakataren wannan kwamiti na tantance yara saboda haka daga nan za a sa shi a musaffa ta farko muna ce mata internal eh, ita wannan musaffa ta farko da muke cewa internal mukan yi selecting ne na malaman yaran da suka haddatar da su alkur'ani malaman tafis za mu harhaɗa ire-irensu misali muka ware kamar yaro goma sha biyar sai mu ce da malam wani da malam wani kwana biyar ɗin sati ko kwana shida kowace rana akwai malamin da zai zauna ya saurari yaran nan karatu kuma yaran nan kullum za su yi akalla izu biyar to a haka in suka yi sauka biyu ko uku aka tabbatar ba mai matsala kowa karatunsa ya yi yadda ake so idan karatun an samu wani karatunsa yana da rauni za a cire shi za a mai da shi ya shiga wani grup misali grup a b c haddi muna yi to zai fito daga group a din na waɗanda suka fara na farko ya koma na bayansu ya sake maimaitawa idan ma an same shi da matsala to sai a withdrawing din shi a da shi aji a ce to a kirawo malamin da ya ji haddan nan tashi ta waje a aka ka ce ya haddace gashi nan ya zo kuma ya kasa wuri kaza ya kasa wuri kaza sannan shi ma malamin sa na ainihi a maida mai littafin a nuna mai cewar to wannan yaron yana da matsala an same shi da matsala a izu kaza da izu kaza da wuri kaza da wuri kaza in ya iya gyarawa a dan kwanakin da aka ba shi kenan in bai iya gyara ba sai shekara mai zagayowa to ga kuma karin bayani akan mataki na gaba daga bakin malamin bayan wannan idan an gama wannan musaffar ta cikin gida internal to za a tafi external ita kuma wannan ta waje musaffar waje ake ce mata mafi yawanci mu da muke jagorantar makarantar akwai misali iri na ni kaina da nake magana da sauran hidimastoci na makarantu rassan makarantun waɗanda suke sun hada alkur'ani da kuma wasu ma malaman wasu ba hidimastoci ba ne malamai ne a wasu makarantu amma saboda sun daɗe da yin hadda kuma sun san tsarin to su kuma za a yi salaktin ɗin mu mu ma za mu zo mu ji waɗannan yaran kowannen mu zai ba da ranar da yake ganin yana da lokaci za a sa mai zai faɗi time za a sa mai time ɗin da ranar da ya faɗa yaran za su zo su yi karatu a wurinsa to wannan shine mataki na hudu idan aka yi wannan shi ma aka yi sauka biyu ko uku gaskiya duk yaran a albisa al'ada duk yaran da ya tsallake wannan kwamitin namu saboda yaran ma sun mafi tsoron tunda za ka samu tunda malaman su ne haka wasu ma daga cikin mu shi kan shi malamin da ya koyar da yaran to malamansa ne a wajen to saboda haka yaran suna tsoron tahowa wannan amma in aka yi wannan shine mataki na hudu kuma galibi da yaro ya tsallake nan muna kyautata mai zato to sai kuma mataki na karshe wanda matukar ɗalibi ya bi shi za iya cewa ya samu hadda wacce take zaunanniya ga ta bakin malam to idan an gama da wuri kuma lokacin sauka bai zo ba ma'ana ranar da aka shirya za a yi walima ba ta zo ba to in ka bai yaran kuma sai shiririta da fashi da abubuwan da suka yi kama wannan to sai mu kirkira musu musaffan lasifika akwai abin da muke cewa musaffa ce za a zo a rana sai a yi izu karancinsa izu sha biyar yaro zai yi a rana amma sha biyar ishirin muke yi don ka shagaltar da shi kakka bar shi kawai ya zama ya gano baya da wani abin yi tunda yara ne kanana to sai ka ce za a yi musaffan lasbika hukumar makaranta za ta sai fetur eh, ko kuma misali batir haka irin wanda ake hadawa a hada musu lasfika tun daga karfe 8 na safe su zauna su karanta alkur'ani su yi tsarin musafa wannan ya yi sumu ne biyu ya ba wancan ya yi mu ne biyu ya ba wancan wani zama masu yi nisif nisif sumu ne hudu a haka ha a gama izu sha biyar din nan ko ishirin ya danganta ko kuma wani zubin ana wannan din to akwai rassan makarantunmu da ba su da nisa sai a ce to za a je tambayoyi shi kuma wannan muna yi ne don mu karfafa sauran makarantunmu waɗanda suke rassan makarantun nan na madinatul abab ɗai ba to sai mu rukuni rukuni yaran sai a ce da wane da wane da wane za su je makaranta kaza da wane da wane da wane za su in sun je sai a tara ɗaliban makarantar sai a ajiye su a gaban su a ce ku yi musu tambayoyi alkur'ani duk inda kuka ga dama saboda haka za a yi ta jefa musu tambayoyi za a samu kamar awa daya wata tambayar a yi musu gaba daya wata tambayar a zaɓi mutum misali yaro yana da ya san wani dan layin su ne ko dan gidansu ko suna da wata alaka ko haka zai ce ni wani nake so ko wancan nake so ta karanta mun wuri kaza saboda haka duk wanda aka faɗi sunan shi wajibi shi zai karanta to a haka a haka dai to in wannan shine matakan da muke bi mu tantance yara ce sun haddace alkur'ani kuma insha Allah duk yaran da aka bi waɗannan ka'idojin to za ka samu karatun nasa ya yi kyau ina mana fata alheri salamu alaikum warahmatullah to da haka muka zo ƙarshen shirin namu na musamman akan makarantar madinatul ahbab wa talamis da ke ɗaiba unguwar rijiyar lemo a kanon najeriya da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki daya mai bankwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet wwwtv 1ng radio 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen jirin shirin namu na wannan lokacin amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. To ina ga da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da rana idan an sake mu Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya.